Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci sittin, ashirin da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm da lal fm niya sai kuma tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai a kasar ghana za a iya kama mu a alfa radio da ke kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 24 ga watan Nuwamba a shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko Sarfilu ba mu kanan labarai. To yau Lahadi al'ummomin yankin Hong Kong suka kada ƙuri'un suke kada ƙuri'unsu a zaben ƙananan hukumomi wanda ake kallo a matsayin zaben raba gardama kan zanga-zangar da aka samu a baya-bayan nan ta goyon bayan kafa tsarin demokaradiyya. Jami'an agajin gaggawa a jamhuriyar demokaradiyyar Congo sun ce akalla fasinjoji goma sha takwas da ma'aikatan jirgi suka rasa rayukansu a wani hatsarin jirgi wato jim kaɗan bayan da ya tashi. haka kuma yau lahari al'ummar kasar gini ke kada ƙuri'unsu domin zaɓen shugaban ƙasa. madalla a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a batun ƙarin haraji a Najeriya daga kashi biyar cikin ɗari zuwa kashi bakwai da ɗigo biyar cikin ɗari na cigaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasar. Haka kuma za mu ji ra'ayoyin mutanen jihar Bayelsa game da zaben gwamna da ya gabata. Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar. Muna kuma tafa da kaɗan daga cikin saƙonin da kuke turo mana ta hanyar imel, amma duk kafin na sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a salamu alaikum da fatan an lafiya ga cikakkun labaran duniya. yau lahadi al'ummomin yankin hong kong suka kada ƙuri'unsu a zaben ƙananan hukumomi wanda ake kallo a matsayin zaɓar raba gardama kan zanga-zangar da aka samu a baya-bayan nan ta goyon bayan kafa tsarin dimokuraɗiyya masu kada ƙuri'a sun kafa dogayen layuka a rumfunan zaɓe a faɗin yankin yawancin mutane sun yi jira sama da sa'a domin kada ƙuri'unsu a zaben ƙananan hukumomin da ba a ɗaukansu da muhimmanci 'yan majalisun gundumomi waɗanda 'yan hong kong ke zaɓa ba su da wani karfin samar da doka amma zaben dama ce ta farko ga in yankin su yi zaɓe tun da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati ta fara a watan yuni wadda kuma ta kawo rarrabuwar kawuna ga al'ummomin hong kong bayanai sun nuna cewa mutum miliyan 4.1 ne a yankin hong kong suka yi rajistar zaben haka kuma da alamu za a sami yawan masu kada ƙuri'a a tarihin yankin. ya zuwa tsakar rana ta yau lahadi yawan mutanen da suka kada ƙuri'un ya wuce na zaben da aka gudanar a baya na shekarar 2015 kamar yadda alkarman gwamnati suka nuna zuwa karfe uku da rabi na yamma kusan mutane miliyan biyu sun kada ƙuri'unsu jami'an agajin gaggawa a jamhuriyar demokaradiyyar congo sun ce akalla fasinjoji goma sha takwas da ma'aikatan jirgi sun rasa rayukansu a wani hatsarin jirgin sama jim kaɗan bayan da ya tashi a yau lahadi jirgin saman samfurin duniya 228 na wani kamfanin congo mai suna bzb ya faɗi ne a yankin da gidajen al'umma suke da ke kusa da filin saukar jiragen saman na goma airport lokacin da jirgin ya tashi da nufin wato ya nufi birnin beni mai tazarar kilomita 350 daga arewacin birnin goma ya zuwa yanzu dai babu wasu bayanai da ke nuna cewa ko mutanen da ke ƙasa sun mutu ko sun samu rauni sanadiyar hatsarin haka kuma yau lahadi al'ummin ƙasar gini bisau ke kaɗa ƙwari'unsu domin zaben shugaban ƙasa shugaban ƙasa mai ci huze mario vaz na ɗaya daga cikin masu takara goma sha biyu da ke zumuɗin su shugabanci ƙasar da ke yammacin afirka kuma shi kaɗai ne zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a tarihin gini da ya kammala wa'adin mulkinsa. yanzu haka ya sake tsayawa takara amma yana fuskantar kalubale daga sauran abokan adawarsa ciki har da tsaffin firaministoci carlos gomes da domingos simos ferreira idan har babu wani ɗan takara ɗaya da ya samu ƙuri'u sama da kashi hamsin cikin ɗari to za a sake gudanar da wani sabon zaben a wata mai zuwa ƙasar gina dai na fama da matsaloli da suka haɗa da rashin zaman lafiya na siyasa da talauci da cin hanci da rashawa da kuma fataucin miyagun kwayoyi. Kasar Gini wadda Portugal ta yi mulkin mallaka a baya na ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a faɗin duniya. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. askarawan tsaron gabar tekun italiya sun faɗa a jiya asabar cewa sun ceto bakin haure 143 a tekun tsibirin lampedusa ko da yake daga bisani wasu sun bata a cewar mutanen da aka ceto ma'aikatan shawagi a kan tekun sun ce mutane 143 da suka ceto sun fada ne cikin teku daga wani kwale-kwale mai tsawon mitoci goma a cewar wata sanarwa da askarawan tekun suka fitar wasu mutane biyu da suka hada da wani ɗan eritrea da kuma ɗan libya sun ce ba su gano matansu ba bayan da ma'aikatan ceto sun tsamo su a cikin ruwan an ci gaba da neman waɗanda suka ɓatan da yammacin jiya asabar da jiragen sama biyu daga frantes wani rukunin haɗin gwiwan askarawan iyaka na gabar teku a ƙasashen tarayyar turai haka zalika dakarun ruwa na italiya sun ta da jiragen sama a wurin neman su su ma 'yan sanda sun fara neman mutanen a gabar tekun lamfadusa ko za su samu wasu bakin hauren da suka yi kokarin kai gabar tekun daga ƙarshe shugaban amurka donald trump ya bayyana niyyarsa ta maido da tattaunawa zaman lafiya da ƙungiyar taliban a afghanistan kana ya sake cewa zai janye dakarun amurka daga ƙasar kun san muna da niyyar janyewa daga afghanistan tun da daɗewa yanzu muna ƙoƙarin shirya wata yarjejeniya da taliban sai mu jira mu ga abin da zai faru in ji trump a lokacin da yake hira da labaran fax a ranar juma'a ta wayar tarho akan shirin fax and friends sai dai bai yi wani ƙarin bayani ba kalaman trump sun biyo bayan nasarar musayar fursunoni da aka saki wani ba amurke da wani ba wato farfesa ɗan austria kana ita ma gwamnatin afghanistan mai samun goyon bayan amurka ta saki wasu fursunoni kuma manyan 'yan kungiyar ta'addancin taliban bugu da ƙari taliban ta kuma ta saki wasu sojojin afghanistan guda goma a matsayin ihsani mutane da dama ne suka rasa wato suka sa ran cewa sake ba amurkin nan kevin king da timothy weeks dan asalin australia da taliban ta tsake tsare da su tun cikin watan agustan shekarar 2016 ka iya farfado tattaunawar amurka da taliban ɗin. Sarfilu kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kuka ji da farko a Najeriya batun amincewa da ƙarin haraji daga kashi biyar cikin ɗari zuwa kashi bakwai da ɗigo biyar cikin ɗari yana ci gaba da ɗaukar hankali 'yan ƙasa inda yawanci suka koka da wannan mataki amma wasu kuma sun yaba cewa ta hanyar ƙarin haraji ne kawai za a iya inganta rayuwar talaka. Wakiliyar murar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da ƙarin bayani daga Abuja. Yawancin waɗanda na gana da su akan wannan batu sun nuna cewa idan daddawa na da wari to fa ɗaya dama na da sata. Domin yawancin 'yan Najeriya ba su cika son biyan haraji ba, amma wannan ƙari zai taimakawa mahukuntan ƙasar ne da kuma talakawan baki ɗaya. Hajiya Mariya Ibrahim Baba tana cikin masu irin wannan ra'ayin. to mu a nan bangaren kasar a nan bangaren duniyar gaskiya mutanen mu da yawa ma ba su san ma menene haraji ba kuma wanda suka sani ma suna kyaman biyar ta to amma dole ne a biya dole kuma gwamnati ta tsaya tsayin daka ta tabbatar ta wayarwa da mutane hankali da sa su akan hanya su fahimci mahimmancin ba da ita wannan value added tax vat ita haraji tana cikin ɗaya daga cikin hanyoyin da gwamnati ke samun kuɗin shiga na tafiyar da ko kuma hassasa abubuwan wurin rayuwa na mutanen da take mulka to amma ni a nawa lissafin a nawa tunanin ina ganin bakwai da digo biyar kamar ya dan yi tsauri sai ra'ayin sa'idu yaro tafawa na karamar hukumar toro a jihar bauchi an ƙara kuɗin man fetur daga 65 zuwa 143 wannan talakan ƙasan nan ya yi haƙuri da wannan sa'an nan ana nan ana nan aka zo aka rufe boda dukkan waɗannan abubuwa guda biyu da janar muhammadu buhari ya aiwatar a najeriya ya kare kan talaka ne wannan wahalan sai gashi ba a gama wannan wahalan da muke ciki ba ya sake bijirowa da maganan ƙara haraji ni ina adawa da wannan maganan janar buhari da yi kuma sa'an nan ina jawo hankalin dukkan 'yan majalisun tarayya namu da sanatoci namu su sani cewar mun zaɓe su ne domin su je su kare mana muradunmu babu yadda za a yi a ce dukkan sanatocin nan da 'yan majalisun tarayya babu wanda ya adawa da wannan abu sai sanata ɗaya daga maiduguri shine sanata indomi. saboda haka muna masa addu'an allah ya ƙara masa nisan kwana mai amfani allah ya ƙara masa juriya da irin wannan tausaya da yake wa talaka. Yaya tsohon ɗan majalisar wakilai Ahmad Aliyu Wadada yake kallon wannan mataki na amincewa da ƙarin harajin da majalisar dattawa ta yi ga amsar da ya bayar. Ko da yake harajin an ce kan kayan alatu. To ban san wanne ne kayan alatu ba yau, because yanayin zamani ya sa kusan duk abin da muke bukata na alatu ne. Yau tangarahu irin wanda muke tafiya da shi a hannu, salula. Da salula na mai arziki ne kadai yanzu kuma ci gaba da aka samu ya sa salula na kowa ne talaka ma yana bukatan salula saboda zamani ta zo da shi to in ka sa kuɗi ka sa haraji kan salula ka ce salula kayan alatu ne wannan ya saba to amma tunda ƙudiri ne na gwamnati kuma majalisa da dattawa ta riga ta amince wannan babu wani abu sai dai a yanzu haƙuri za a yi a nemi hanyar da za a bi ƙa'idodi Allah shi ka mana sauƙi. To sai dai ga ɗaya cikin 'ya'yan majalisar dattawan da suka amince da wannan ƙuduri na shugaban ƙasa Kabiru Ibrahim Gaya ya ce wannan mataki zai taimaka wa ƙasa ne baki ɗaya. Harajin kamar da ake raba haraji da kowace shekara ko kowane wata abin da aka tara ana raba daga wani tarayya daga wani jihohi daga wani local government shi ma wani kuɗin zai shiga wannan ɓarin so da abin da ake ƙarin samu zai taimaka wani maimakon mu je muna cin bashi kullum za a yi bajar sai an ciwo bashi masu ɗimbin yawa ba ƙaramin lura aka daga al'umma da ƙasa ba ya shafi dai manya-manyan kamfanuka wanda ba su suke hurɗa da al'umma daga ƙasa ba ƙanana duk waɗannan kayan abinci ba su da wannan harajin ba za ka zo ka ce mutum ya je ya sayi buhun shinkafa kuma an kara masa wannan haraji na 7% ba ko mutum ya ja sai buhun masara ko wake an kara mashi babu wannan tsarin shi yasa ba za a nemi abinci ya daga ba ko ya tashi akan wannan haraji da aka sa wannan karin haraji dai ba za a fara aiki da shi ba sai watan fabrairu na shekara 2020 saboda haka 'yan kasa sun zuba ido su ga matakin da 'yan kasuwa za su dauka kafin baɗin Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kan tafiya alhaji a gaida madina dauda bayan da aka kammala zaben gwamna makon da ya gabata a jihar bayelsa zaben da ya ja hankulan mutane a fadin kasar wakilinmu lamido abubakar ya sake duba lamarin zaben ya kuma haɗo mana wannan rahoton Zaben kujerar gwamna a jihar Bayelsa ya zo kuma ya wuce tare da saka da daman jama'a musamman ma waɗanda ba 'yan jihar ta Bayelsa ba mamakin yadda jam'iyyar PDP a jihar ta zama mutukara ba ga 'yan jihar ta Bayelsa ta sha mummunan kai a zaben kujerar gwamna da ya gabata a baya-bayan nan inda kuma jam'iyyar ta APC da aka jininta a jihar ta Bayelsa ta lashe zaben kujerar ta gwamna inda da dama ra'ayoyin jama'a akan wannan al'amari yana nuna cewar jama'ar jihar sun yi siyasa ce ta ɗan takara ba wai jam'iyyar apc ba gama abin da suke cewa my name is Ovie. i didn't vote for apc as far as i know he is a person that can deliver us in yenegua here to me what he has done before tangibly is been empowering our youth wannan wani ɗan jihar bayelsa ne da ke da suna obi ya ce na zaɓi david lion ɗan takarar jam'iyyar apc ba wai jam'iyyar jam'iyyar apc na zaɓa ba saboda haka ina da tabbacin cewar david lyon ɗan jam'iyyar apc mutumin kirki ne sannan kuma zai hidda jihar bayelsa daga kangin da take ciki They bring them out, send them to school abroad and the rest of them. Sannan kuma ya yi abubuwa da dama a baya-bayan nan irin su baiwa ɗimbin matasa aikin yi hatta da 'yan bindiga ma ya ɗauki nauyin karatunsu a ciki da wajen Najeriya. Wa uba kuma ya kula da tsofaffi gami da 'ya'yansu. He has been helping them sponsoring their children. Shi kuwa wani da cijo a jihar ta bayarsa ya ce. development from all the eight local government areas of Bayelsa State. Yana cewa ne David Lyon na jam'iyyar APC shine zai iya fidda a'i daga rogo wajen tunkarar ayyukan raya ƙasa gadan-gadan a jihar Bayelsa. Wani Musa Nange James da ke garin al'ummomin Nambe cewa ya yi. We are very grateful to God. The announcement of uh, the winner has been made known by the returning officer. Ya ce mun yi farin ciki da jam'iyyar apc ta lashe zaben gwamna a jihar bayelsa kamar yadda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta sanar david lyon shine sabon zababben gwamna a jihar ta bayelsa kuma ina ganin zai taimaka wajen ɗaukar matakin samun ci gaba za mu fara ganin ci gaba a jihar mu ta bayelsa shi kuwa wannan da bai ambaci sunansa ba ya ce yana cewa ne ni ban je zaɓe ba amma na yi farin ciki jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta ci zaben gwamna a jihar bayelsa yayin da aka kai wannan gabar da daman jama'a na zargin gwamnan da ke kan gado a yanzu da yin kiɗin sadarawarsa a yayin zaben na ɗan takarar gwamna a jam'iyyar ta pdp a jihar ta bayelsa to sai dai kuma a wani taron manema labarai na baya-bayan nan da gwamna mai barin gado musta heri siriyaki dixon ya kira ya ce so when we see him interacting with dignitaries. For me, that's a thing of joy. Uh, but in the context that all of this has been happening. Musa Siryaki Dixon yana cewa ne ya zargi tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan da zargi kan abubuwan da suka shafi zaɓe da mai da hannun agogo baya inda ya ce shugaba Goodluck Jonathan bai yi abin da ya kamata ba a jihar ta yayin zaɓuɓɓuka. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. ce kan zaben jagora eh, eh. Madalla a gaida Lamido Abubakar masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti goma sha bakwai na safe ga kuma shirinmu na gaba. da kwaya sun Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A ci gaba da tattaunawa kan matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi da ake fama da shi a arewacin Najeriya. Yau ma muna jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin kasar ɗaya daga cikin jihohi da bincike ya nuna ana fama da wannan matsalar. Ga ci gaban hirar wakilinmu a jihar Ibrahim Abdulaziz da shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa Yakubu Kibo. To ina batun kanca yanzu ta kai zaka ta da wasu matasan da mahadda magina ta ga an koma shan ya yawa ne ana wa juna allura da na gani ta ke ci. Ka alluran nan ai abin ba daɗi. Watan shi mai na mu ciwon kai da waɗannan abubuwa. domin ita alluran nan wata ita ce ake kira pentazocin injection ko kwanakin baya kama shi nan da yawa kawuran to ko bai yanzu mun sake kama shi kuma da yawa to illan wannan su wanda suke yi allura na don ya sa su ji daɗi akwai babban illa yana sa yada cututtuka kamar su hiv and aids su hepatitis a b c mm. to nan kuma cututtukan nan sun yadu ga ga al'umma because shi wanda ya saba da shan wannan wanda ya samu allura to lokacin nan ba zai sami kanshi ba san ya samu mm. so idan ya isa wuri inda ake kila ya ga wani na yin shi to shi abin da yake so kawai kai maka ya samu ya soka ma jikin shi ba zai damu ko wane ne ke da shi ba ko kada da HIV ko mm. wane ne babu shi to wani kamar matsalar shan kwaya ga maza ne matasa na ga maza wani ke ce min hatta da mata yanzu ma sun kusa 50-50 <laughs> uh, wato 50-50 ake to ai abin da make ba mu mamaki yanzu shine kasancewar mata yanzu da shaye-shaye don da kayan kaga mata an kawo su nan mm. rehabilitation yana da wuya mm. to amma yanzu muna samun matan da ake kawowa nan da nake gaya maka ma mm. akwai wasu mata biyu da suke nan a wurin ah, rehabilitation mata aure ne koko wajen mata ne ah, ah, kasan matan aure an matan aure ne to kasan abin yana kawo illa ga aure kenan namiji zai shi ke kawo ma kashe-kashen aure mm. mata na shan waɗannan abubuwa mm. to amma waɗannan da muke samu dai yanzu ah, mata ne wanda suke zaman kansu zaman kansu mm. mata aure suna sha mata aure suna sha da yawa madomin bincike ta nuna mana da cewa har wanda da muke kawo nan yan matan da cewa ai ba mu sani ba ce ce ai abin gama gari ne har da matan aure to um, tsoron mu ne a nan mutum ne sa da cewa mata su ke kula da yara so idan kuma an sami mata suna shan wannan to yaya al'umma mu za ta ga zama a gaba kuma ka tuna da cewa mata fa according to statistics an ce sun fi mm, mm, maza yawa to kuma lakari da cewa da cewa an ce what a woman what a man can do eh, duk abin da dan namiji zai ce mace sai ta yi mata ma fishi mace mata fishi to muna nufi kenan a wannan bangaren mace za ta fi mu kuma za ta fi maza da sha'anin kwaya to ai da komai ya lalace kenan babban illa ne domin mata suke kula da yara idan kuma sun tashi suna kula da yara yara su ma suna gan shi suna ta shaye shaye nan to yara za su kwafe su fa in kuma yara sun kwafe su kaga abin ba gida ke to kuma da yakubu da kama waɗannan abin na ƙara ci gaba tamkar wutar daji ku me hukumar ku take yi domin ta dakile wannan to ana nan dai ana ta fama akwai fanni daban-daban da muka dauki mataki akwai fanni da za mu je mu yi raid mu yi patrol ku kai samame ku yi kame eh mu yi kame hmm. wanda suke da kaya masu maye wanda suke da sai da kaya masu maye hmm. mu kai su ko bayan mun bincika mu kai su kotu daga kotu kotu ta same su laifi za ta hukunta su a kai su gidan yari daban-daban wannan fannin kenan wannan fannin eh. na biyu wanda kuma muka dauko da cewa wasu su ma Eh, mashaya ne domin ka duba yanzu idan an ce kowane mashaya kwaya a kawo shi nan ko to ko prison na yola ma ba zai ishe su ba eh to na idan mun gane mashaya ne abinda muke domin ko ita United Nations Office on Drug and Crime hmm. ta tabbatar da cewa wanda suke da waɗannan mm, su mashaya ne hmm. a kula da su Eh? Hmm. a taimaka musu a kai su rehabilitation center inda za su sami kula su bar wannan tabi'a hmm. hmm. sannan na uku na kula da lafiyar eh, su eh, domin ya zama marasa lafiya eh don ya zama marasa lafiya to sannan na uku shine babban abu shine falkar da jama'a kai to yanda nake ce maka kowane lokaci muna ta kokarinmu a wasu makarantu ma mun establishing drug free clubs su da jama'a student a wannan environment muna zuwa religious organizations christians ne ko muslims ne muna zuwa places like uh, mm, motor parks da sauran wurare wajen hada-hadan jama'a yakubu kibo kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato ndlea ta jihar adamawa da ke najeriya a hirarsu da wakilin ibrahim abdulaziz abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Yakubu Kibo da kuma wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga gwani manajan bulo da Masak da kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak tare da Mustapha Bukar kaka dukansu daga jihar Birnin Najeriya. inda suka ce salam BOA Hausa rushe sabbin masarautar da gwamnan jihar Kano Umar Abdullahi Ganduje ya kirkiro da wata kotu ta yi muna goyon baya ɗari bisa ɗari saboda ƙara masarautar ba ta da wata fa'ida illa raba kawunan mutane muna kira ga gwamnan jihar Kano tunda dai ba talakawa suka buƙaci hakan ba da ya kyala wannan ƙudurin daga ƙarshe muna yi wa sarkin Kano Sanusi Lamido fatan alheri mun gode VOA a tashi lafiya sai kuma sako daga magajin kungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi inda ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka duba da yadda iskan huturu ke da karatowa kuma hakan na nuna irin hadarin gobara da iskan yake tafa da shi zuwa ga rayuka da dukiyoyinmu da wannan ne nake kira ga mai girma gwamnan jihar Mota Kebbi wato Sanato Abubakar Atiku Bagudu da ya yi kokari ya wadata hukumar kashe gobara ta jihar da nagartattu kuma wadatattun kayan aiki To sai kuma mun samu sako daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak. Shi kuma ya ce, Salam VOA Hausa, yau tsokaci zan yi kan rusa wasu masarautun kotu ta yi. Tabbas rusa waɗannan sabbin masarautun da gwamnan Abdullahi Umar Ganduje ya kirkiro bai zo mana da mamaki ba. Idan muka yi la'akari da irin takaddaman da aka yi a lokacin da aka kirkiro waɗannan masarautun daga ƙarshe muna adar Allah ya sa hakan ta zama shine mafi alheri ga al'ummar jihar Kano. To kuma ga sako daga Mansur Gumel shi kuma ya ce, Salam murya Amurka, ku bani dama na yi kira ga tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdul Aziz Yari kan cewar ya kamata su haɗa kai da gwamnan Matawali wajen shawo matsalar tsaron jihar su maimakon zargin junansu da suke yi. To kuma ga sako daga Sani mai lange-lange yalwa yauri da Aliyu Usman taka lafiya. Su kuma suka ce Assalamu alaikum gidan rediyon Amurka da fatan ma'aikatanku suna cikin ƙoshin lafiya. Muna kira ga hukumomin Najeriya da su sake ziyarta dokan nan da suka saka game da sayar da man fetur akan iyakoki ganin yadda mazauna iyakokin ke kuka sosai akan dokar fatar Allah ya sa a dace. Amin. To mu na ƙarshe a yau kuma da ya fito ne daga Surajo galipaki inda ya ce, mutakar dai da gaske ne gwamnatin ƙasa ta Najeriya suna son kawo ƙarshe masu satar mutane domin neman kuɗin fansa to ya kamata su gaggauta kafa wata doka wacce za a rinka yanke wani tsatsauran hukunci akan duk wanda aka samu ya aikata laifin satar mutane duba da yadda masu wannan mummunan sana'a suke ta faman cin karensu ba babaka a ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen masu satar mutane a Najeriya to madalla mun kuma gode ku ci gaba aiko mana da saƙonni. To madalla. Kafin mu kammala shirin gasar fili ya dawo da takaitattun labarai. To a takaice yau Lahadi al'ummin yankin Hong Kong suka kada ƙuri'unsu a zaben ƙananan hukumomi wanda ake kallo a matsayin zaben raba gardama kan zanar wato kan zanga-zangar da aka samu a baya bayan nan ta goyon bayan kafa tsarin demokaradiyya. Masu kada ƙuri'un sun kafa dogayen layuka a rumfunan zaɓe a faɗin yankin yawancin mutane sun yi jira na sama da sa'a domin kada ƙuri'unsu a zaben ƙananan hukumomin da ba a ɗaukansu da muhimmanci a baya. jami'an agajin gaggawa a jamhuriyar demokaradiyyar congo sun ce akalla fasinjoji goma sha takwas da ma'aikatan jirgi sun rasa rayukansu a wani hatsarin jirgin sama jim kaɗan bayan da ya tashi a yau lahadi jirgin sama samfurin doniya 228 na wani kamfanin congo mai suna bzb ya fada a wani yanki na gidajen al'umma suke da ke kusa da filin saukar jiragen sama na goma airport to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Lainat Sahilu da ya haɗa shirin sai kuma injinin namun na yau Voitech wanda aka fi sani da zanga-zanga ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.